Zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa da VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen. Da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na BOA za mu sauka ne a yankin Agadas na jamhuriyar Nijar, inda wakilinmu Hamid Mahmud ya shirya mana zantawa da matasa kan illa ko akasin haka na dakatar da shigowar bakin haure yankin. Shin ya haka ya taɓa tattalin arziki, tarbiyya da sauran lamuran yau da kullum a yankin? Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA. VOA muryar Amerika yau mun zo da gaisuwa. kashe Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta kainuwa a dai cikin shekara 2016 ne dai gwamnatin Nijar ta haramta safarar bakin haure sakamakon wata yarjejeniya da ta cimma tsakanin ta da kungiyar tarayyar turai domin dakile kwararar bakin na haure zuwa nahiyar ta turai to da farko dai akwai matasa kamar haka akwai muhammad agali akwai abdulkarim anise akwai bishir alhaji sani akwai abu alasan akwai mala aminu akwai idris muhammad akwai muhammadu abubakar akwai kuma safiya ayuba sannan akwai usman biyanu sannan akwai mala abubakar za mu fara da kai muhammad gali eh, wani karin bayani za ka yi mana game da wannan aikin na safar bakin haure da matasan jihar agadas da dama suka yi zaman dogara da shi kafin a dakatar da wannan aikin lokacin da ake har bakin haure tun kamun gwamnati ya kawo doka wannan yasa ta harabta ma masu harakar bakin cagogi haraka bakin haure gaskiya agadas an karar da abubuwa da yawa mutane da yawa sun samu aikin yi in na ce in lissafa maku suma sai mun gaji muna lissafa su to yanzu sanadiyar dakatar da wannan abin da aka yi ya jefa matasa cikin matsaloli iri daban-daban wanda wa'ansu ba masu abin da suke yi ba a zaman da ake kamar wace riba ka ga matasa sun samu a wannan aikin an samu riba saboda ni na gadiya wanda yake dalilin wannan abin sun yi armi sun yi samu jari sun samu abubuwa diwa na rayuwa wanda yake sakamakon kuma wanga abin da aka tsira shi sun koma in ka gansu za su baka wa an san bi wata hanya wadda bata kamata ma ba ta shashaye ma a dalilin wannan dakatar da wannan abin da aka yi shi kuma kamata ya ana sara ana ji bakin gatari ya kamata a lokacin da aka tsaye da siviri an yi initiative da yawa ta proje wanda sun tattaimaka ma mutane an ba su abubuwan to abu ne wanda yake shi da a dinga baka kwara a kowa maka yadda zaka dinga kama da a baka kifi kwara a kowa maka yadda zaka dinga kama kifin yahi to wannan shawarwarin da suka ɗauka suka zo suka ba mutane kuɗaɗe da kayayyaki ko kuma a tambaye ka sana'a me kake a tai a sayi maka abu gaskiya akwai da wanda yake abin nan bai gyara su ba saboda wa'ansu ba a kai wani dan lokaci ba abin ya watse tunda mutumin da ga sati guda yana kama miliyan guda ka zo ka tsira shi bisa wannan aikin ka dakatar da shi ka ɗauki miliyan guda da rabi ka bashi ka ce yi sana'a kaga babu abin da za ta barkata mai tunda shi cikin sati guda yake kama su wannan kuɗin to amma yanzu kai ka zo ka ci wannan abin ya bar shi yanzu bari ka bashi ka bashi wannan miliyan guda da rabi to dama ya saba kashe kuɗi cikin sati guda in ma yana iya kashe wannan miliyan da rabi to kaji irin matsalolin da aka fuskanta cikin ta yadda ake a yanzu yawa to malam abdulkarim eh, anise kamar eh, anaka gani a matsayinka na matashi kuma eh, kana ɗaya daga cikin masu ruwa tsaki a harkar ta shafi wannan safarar ta bakin haure kafin a dakatar da ita yanzu wani hali matasa ke ciki bayan dakatar da wannan aikin To <clears throat> masha Allah eh, Hamid na gode da ka gaito mu cikin wannan babban muhawara. Kamin dai in shiga eh, cikin zancen hatsarin da ta sa matasa ko ko abubuwan da ake dibi a yau sun ka canji a fannin matasa da rayuwarsu. Za ni tunatar da maka ita dai jiha Agadas. A da da aka santa jiha ce ta baki, ta bakunci. Ta soma da tourism, tourism kun baki ne. kenan da wannan aka soma a lokacin ma su ne matasa ke e, gwada mu hanyoyi ke tare da su don su samu wani abu aka zo wannan tourism king babu shi aka kawo zancen tashin hankali aka hana tourism king na biyu aka samu wannan e, e, zancen tafe tafen na bakuncin haure an wara matasa suna shin daɗi suna samun ɗan abincin bakin su aka zo aka yaddo wata doka ta zo daga san ba a san daga ina ba dab ta hwada kuma ba a ɗaukar doka ba a fara wallafa ta ba kamar a ce vulgarization a fara wayan mutane kai ne doka ga ta kumsa to wannan doka ko za mu shimfiɗa ta a lokaci kaza idan ba ku bar wannan aiki ba to dokar da ta zo da komin minta ta zo da dokokinta da wane ne ta zo da kama mutane kaga wannan an yi eh, laifi guda kenan na biyu shin wannan rajajeniya da su kasashen afirka nan wanda suke cikin gungu guda suka ɗoka na cewa eh, mutum ɗan afirka yana iya tayya ya zo inda yake so cikin kuma ana kare hakokin shi wannan abu babu shi tunda yau idan an kama ka sai a ce baka da takardu idan kana da takardu kuma a ce kayi laifi to me ake so kenan su matasan ga su zamna wuri guda bai yi ba matasan nan da ka gani su suna samu cikin wannan ne suke samu su yi abubuwa da yawa kamar yadda dan uwana ya ce sun yi armi wasu suke rike da yan uwansu wasu suke rike da uwayensu cikin wannan aikin da ake yi amma an zo eh, eh, eh, rana guda an ce kawai wannan abun a tena kuma abin da ake basu shin wai ya kai ga wa'anda ke wannan abun sakon ya kai gare su mine ne ake taimaka musu da su ya cancanta wannan abin da ake basu daidai abin da suke samu ne duk wanda ya kamata a yi bincike a yau inda matasa suke kaga abin da ya faru duk wanda abin ga shi ma babu kama a eh, jihar agadas kaga ya kawo sace-sace ya kawo shaye-shaye kai ya kawo karuwanci kenan mu an samu na matasa cikin wannan yanayin wanda bai da kyau me ake shira da su matasan nan kenan mu nan zuwa gaba ba mu samun matashi agadas sai dai mu samu yawan mahaukata da yawan karuwai kenan an bar mu da illoli manya wannan hana tafe-tafen da ake so a yi ba abu ba ne na kirki su wanda suke so su hana shi na saro a lokacin da suke zowa ƙasa afirka wace ka zo mun doka zowa suka yi ƙasa afirka suka yi abin da suke so suka ɗoki masu ilimin mu yanzu kana da ilimi ka je turai ba a mai doka sai a riƙe ka don ni to kaga kenan nan ma an daka dokoki kenan bai kamata ba yau a ce irin wagga doka ana hiddo ba a yi wata dogon shawara ba ko ba a dibi matsalolin da eh, eh, matasa ke ciki ba matasan nan muke hiddo da kasashen su ba banza ba wasu yaƙi ke hiddo su wasu ba su da abun yi wasu eh, bambanci ake nuna musu yanzu siyasa ba abin da bata kawo ba wani gudu yake dan kan kanshi zai nemi abincin bakin shi ba dan tura yake na birge shi ba amma an zo an liƙe ƙohoyi an liƙe komi ni ake so zama matasan ga shi ne magana ta a yanzu to malam aminu kana ɗaya daga cikin wanda suka yi aiki a lokacin da addakwai bakin haure ya za a kwatanta lokacin da addakwai hada-hada ta bakin haure a nan jihar agadis da kuma a yanzu da aka dakatar da wannan aikin eh a gaskiya abin da zani gaya maka bisa yanayin da ake ciki yanzu mhm. gibi ne aka samu wanda yake ba karami ba na bisa ga wagga dokar da ta zo ta mhm. hana matasa shakat mhm. kuma bancin ta hana matasa shakat abin ya zame musu kamar ba su ma san yadda za su misalanta abin ba mhm. abin ya fi karfin kwallo su suna da yi ne suna ta haƙuri don abu ne faɗa ne ya fi ka amma ciwo dai wanda suka ji matasa ba su iya misalanta shi wasu 'yan uwan shi ma gare shi suke zowa duk mai wasu bukatun shi ya biya mishi amma a yanzu ya kai inda yake ba wai ya biya musu bukatun shi ba mhm. shi kan kan shi shika biyu burge shi take mhm. ka biyu wa burge shi take yadda za a yi mhm. ya same ta to kuma me ya kawo wannan dokoki ne aka kawo aka yi birs kamar yadda malam karim anisa ya gai an kawo dokar daga sama ne kawai aka zo aka zuba ta to ko ayo ko mutum ma an ka kalla ai yana da mataki mataki sai an haife shi an raine shi an yi wane ne kamin ya kai ga a ci amfani shi to kenan doka ma ya kamata kamun a buga sanda ya kamata a dan saurara mutane a koyar da su yadda za su yi su adapte bisa wannan dokar ta bi musu jiki sun saba da ita kenan da za a cewa ma an tsaida kenan dama sun saba da ita kamar ya kwatan za a kwatanta yanayin aikin da kuke samu a can da yanzu a yanayin aiki gaskiya ba ɗaya bane ba mhm. saboda a lokacin bukatun da muke yi ma gaskiya mukan kanmu muna jin daɗi masu sauraro nan zamu dasa aya sai makon gobe Allah ya kai mu za mu ɗora a madadin wakilin mu Hamid Mahmud a Agadas da masu sauran abokan aiki a jamhuriyar Nijar, ni Nasiru da Mail da na jagoranci shirin nake cewa wassalamu alaikum. Déjame